الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا fasali na saba'in da biyu a cikin wannan littafi mai albarka zai yi bayani a game da zikirin da mutum zai ce shi a kan kansa fi zikirin ladi ya ƙuluhu iza labisa sauban jadida abin da zikirin da mutum zai faɗa idan ya sa sababbin kaya au yi ƙalu lahu iza labisa sauban jadida ko kuma wanda za a ce masa in ya sa sababbin kaya ma ya ƙulu ma yi ƙalu lahu abin mutum aka sunanta ya ce idan ya sa sababbin kaya da abinda kuma aka sunanta wani ya ce mishi من قال عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك ابن سنان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا ماذا صلى يا كسن شيء إذا يساسا ببن كايا سماه باسمه قميصا كان أو إزارا أو إمامة سماه باسمه sai ماذا sama ya ambaci كفر da sunan tufa domin tufa aina da suna ko akwai riga akwai wando akwai rawani sannan ka dawo mu riga tana da sunaye kala-kala larabci ma suna na da kala-kala na riga sunanta dai riga riga ismul jinsi ne amma wal jinsu ala anwa shi kuma jinsin yana da nau'uka ko riga kala-kala ce to manzo Allah sama idan ya sa sababbin kaya sai ya ambaci kayan wato tufan da sunansa kamisan riga ce yasa au izaran koko izari mai kwarjalle eh, wato makwafin zani wanda ke daura za ka ga abin kasar wasu kabilu kamar inyamurai suna daurawa a matsayin tufafinsu izari ne in ka fita kuma kasashen asiya mutanen indonesiya jawa da mutanen malaysia eh. da indiyawa duk dai waɗannan wanda suke al'asiyar kubara wanda suke babbar asiya za ga tufafin suke nan sannan larabawa ma kuma suna tashi duk da a yanzu ba su cika sawa ba mutanen yamin su ne suka rike wannan al'adar a ƙasashen larabawa a yankin laraba yanzu ba wanda suke ɗaura zaini suke ɗaura izari kamar mutanen yamin ga babban shehinsu da shi nan waɗannan larabawan larabawan magariba suna sawa kamar mutanen Mauritania suna daurawa hmm? ko imamatan ko kuma rawani kaga didditi ba ƙalato mazan sama sai ce Allahumma laka alhamdu an tafi sautanihi ya Allah yabo ya tabbata a gareka an taka sautanihi kai ne ki tufatar da ni wannan tufa Hmm? as'aluka min khairihi ya Allah ina roƙonka alherin wannan tufa wa khairi ma suni'a lahu sannan ya Allah ina roƙonka alherin abinda da aka yi tufar da shi auduga hmm? lahu hmm. Wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu ko kuma lahu din yana koma zuwa ga sawa Eh, ya Allah ina roƙonka alkhairin abin da kai aka sana'anta wannan abin dan shi dan shi an sana'anta tufafi dan me dan asa hakanan ina roƙonka ya Allah ka tsane ni daga sharrin sa da kuma sharrin abin da aka sana'anta wannan tufar dan shi kaga dan shi wato dan sawa ke eh, saboda tufafi sa tufafi na da na da alkhairi yana da sharri in ka sa tufafi ka bi tufafi asalinsa a musulunci halal yana ɗaya daga cin alhalal halal duk yana da mu'amat malamai suka ce da Allah ta'ala ya ce ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum kuma rishan wa rishan wa libasu taqwa zalika khair maqamat uku kenan kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum sai suka ce maqamus satri kenan maqamu satr sifar da za ta rufe jikin mutum ko dama an gama bayani kan cewa shekan abin da yake so shi ne mai ya bayyana muku al'aura ku a rika yawo tsirara shine ɗan abin da yake nufi eh, babban burin sa kenan ke ma kawai yayi ne dan ya nuna ma Adam alaihi salam da Hauwa al'aurorin juna to kaga makamu satiri sannan sai ya ce mai warishen sai suka ce makamu zina tufar da ake bukata mutum ya sa ita ce tufar da za ta rufe masa al'aurarsa to daga nan kuma sai mai sai makamu zina sai kuma tufar da take ta ado a fauka satiri kenan abin da ke saman rufe al'aura to ya zama ado shi ne can sai ya ce kulman harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizq sannan kuma ya ce me ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid kaga zina to sai karshe kuma sai ce walibasu taqwa dalika khair ai libasu taqwa khairun min لباس الستق وخير من لباس الزينة يا فعل في فيد بعضنا شيني سمي واقع فيه لو شوانا في شيني إذا المرء لم يلبس لباسا من التقوى في شيني تجرد عريانا وإن كان حسيا انتقلب كو تجرد متبلي سا تفاف انتقواء ذو شي شبا تو قويا شعر يقولنا قلع قومني ودا قوم أجي شنشي تو ترارا kaga wannan to sai can kuma a nahlu sai ya kawo ne sai ya kawo maqamu daf'i akwai libasun wanda ya zama maqamu daf'i ko eh, ya kawo cewa suna ka taqikumul harra ko wa sarabila taqikum ba'sakum kaga sarabila taqikum al-har za ku sa su tsare ku rana daga zafi to an faɗi zafi al'aula shine da a faɗi sanyi saboda ka fahwal kalam na nuna mana cewa me sarabila taqikum akwai sarabila da za su kare ku daga sanyi an fi amma ƙur'ani ya sauka ne a lokacin da mutanen da wajen su ne zafi suke da shi mutanen makka ba su san sanyi ba ba san sanyi ba ya ce Allah ce sarabi da taƙikum alharra sai aka kawo sai wannan kuma sarabi da taƙikum ba'atakum kaga kayan soja kenan kayan yaki kenan wannan addu'u kenan sila duk kayan da mutum zai sa ya sa su da manufa sai su zama masa alkhairi sannan suna da sharri manzalla su mai ce mai la yanzu Allah ila man jarra thawbahu khuyala Allah ba ruwan shi baya kallon mutumin da ya sa tufafi yana jin su yana jin su a ƙasa saboda girman kai ya nuna ma Allah madaukakin sarki shi isasshe ne sai ya sa in ya je za a mishi wando sai ce a ƙara inci biyu ya sa shi ya fulfulawa a cikin su kamar tantabara kaga shi ne shi shi shi sai da umar radiyallahu anhu wani matashi ya zo wajen sa ya sa wando yana ta takewa a lokacin ba sai na umar bai da lokacin da aka aka aka aka cike shi sai ya ce masa irfa saubak fa huwa anqa li saubik wa atqa li rabbik sai ya sama da tufafinka ya fi baka tsafta ba za ka ribi kazanta ba sannan wa atqa li rabbik sannan kuma ya nuna kai ya fi nuna kai mai takawa ce mai takawa ne to kaga shi ne kake nema Allah ya tsare ka daga sharrin wannan tufafi qala abu nadrata wa kana ashabu rasul sama idza ra'a ahaduhum ala sahibihi thawban sahabbun annabi sama a aiki da sunna sun kasance idan ɗayansu ya ga ɗaya ya sa sababbin kaya qala sai ya ce tubli wa yukhlifu ta'ala tubuli Allah ya sa ka tsufar da kayan nan da kanka wa yukhlifu Allah ta'ala sannan Allah ya baka wasu kuma kaga addu'a ce ne kyau kada daga sawa kuma ka mutu kaga nan yana maka addu'ar cewa ne Allah ya sa rayuwarka ta zama mai yawa kuma mai albarka sannan kuma ka samu wannan tufafin ka sake wasu Sannan adam baya san kullum ai ta ganin shi da kaya daya sururun nasi fi labsi libasi ko إيه، ودرك العلم في ترك النعاس مثلا suna farin شكي su saka babban kaya ko ba shi bane to ذكره البيهقي الإمام البيهقي رحمة الله عليه يا أم تيشي أتكن آه، أتكن آه، أتكن شعب الإيمان وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man labisa sauban hmm? duk mutumin da ya sa tufafi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko faƙala sai ce alhamdulillah ladi ka sani haza sauba yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni wannan tufa wa razaqanihi kuma ya azurta ni da shi min gairi haulin minni ba da wata dabara ta bace kan kana da kaya seti seti ba dabara ka bace ka yaba Allah ka gode ma Allah akan wannan ni'imar da ya maka ya maka ne dan ya guda ka wala kuwatin sannan ba karfi nake ba ba karfi na bane ya bani wannan eh, ba karfi na bane ya sa na sama daga Allah ne gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa da kuma abin da bai yi ba nan gaba amma malamai da yawa sun tafi akan cewa faɗin wa mata ta'akhara bai tabbata ba cewa ma kaddama abin da ya gabata na zunubinsa za a gafarta masa sannan shekul islam taimiyya yana da babit ya ba mu ka'ida cewa dai inda aka ce gufira lahu ma taqaddama min zambihi ana nufin as-sagha'ir kananan zunubai inna al-kaba'ira la tughfaru illa bit-tawbah su su kaba'ir ba a gafarta sai mutun ya tuba manyan zunubai ba a gafarta ma mutum kawai shi ke nan ya cewa ba yi da su sai ke idan ya basu amma sagha'ir in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum ka gani kun sayi atiku malamai da yawa sun tafi kan cewa sayyi'at sune sagha'iruz dhunub tunda an fada an ce in matu kaba'ira hauna tunhauna anhu kaga in kuka bar manyan zunuban da ake hana ku to nukassir jaza'in sakamakon shine mu kuma za mu goge muku mu shafe muku sayyi'atikum ƙananan zunuban ku. Sarki idan mutum ya sa ya sa tufafi yi wannan addu'ar to abinda Allah madaukakin sarki zai masa kenan sai ya yafe masa zun wannan wannan addu'ar ta biyu ta ƙarshen nan ita ba wai sabon tufafi ba kowane tufafi Eh, in mutum zai sa tufafi kun gane kowane tufafi mutum zai sa ba sai sabo ba amma waccan ita ce ta sabon tufa in mutum zai sa sabon tufa sannan ka gani ɗan uwanka da shi ka ce masa tubuli wa yukhlifu ta'ala akwai riwaya ta zo da eh, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut ilbas jadidan Allah ta kai ta sa sababbin tufafi kullum ana jin daɗi ko wa ish sannan Allah ya sa in ka sa tufafin kuma ka rayu a matsayin mai yaban Allah ba mai girman kai ba ba mai bujire ma Allah ba sannan wa mutu shahida sannan Allah ya sa ka yi shahada ka mutu da ka mutu kai mutuwar shahada mun gane Na cin wanda wannan akwai darasi kaga da aka ce wa ish hamidan sai aka ce wa mutu shahida duk lokacin da ka tuno da daɗin rayuwa to tuno da kuma mutuwa shi yasa shi wani mawaki sai yake cewa me yace wai la khayra lil aishi ma damat munaghasatan mulazzatuhu bi dhikri al maut wal harab shi wai wai rayuwa ba wani dadi a cikin ta la tiba lil aishi ma damat munaghasatan mulazzatuhu bi dhikri al maut wal harab yace ba wani dadi a rayuwar ma kare take ita take da kullum kawai da ka tuna kana cikin jin daɗi kuma sai ka tuna za ka tsufa kuma za ka mutu ina daɗi a ciki shi yasa can suka ce suka suka fassara cewa da Allah madaukakin sarki cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sai suka ce tayyibatun hayatan tayyiba wasu malamai da suka ce ba a duniya ake nufi ba suka kafa hujja da wannan baitin rayuwar da kawai tuno mutuwa kullum a ta tuna mutuwa kana cikin jin daɗi kawai sai ka tuno da fa za ka mutu sai ka kuma kawai jiran ka ya ɓaci to ka ga na tsayi ba a ciki amma dai fasarar ba haka ba ce tsayi ba ɗin nan a duniya ake nufi shine Allah ya ka zuciyar ka zama mai kana'a mai natsuwar rai wanda abubuwan duniya ba su ta maka da hankali Allah ya ba mu Allah ya sa mu zama haka wallahu a'lam